kalangu sashen hausa studio kalangu ke magana daga nan anguwar kwara kano birnin yame gunguma maɗantani ke gabatar muku da labaru da harshen hausa ga kanun labarin A yau ne kwamitin ƙasa Conseil d'Etat ya nazarci buƙatar da ƙungiyar ɗaliban Nijar suka gabatar masa. Hukumar Koho mai kula da tsarin haji da umara ta gudanar da taron bada labari bisa ga rubuce-rubuce mahajata. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji yadda ayyukan yasar gotar da ke Paven Finiyap ke gudana. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun daki-daki. Satin da ya shuɗe ne a birnin Kigali ƙasar Rwanda aka gudanar da gasar ƙasa da ƙasa ta MS Geek Africa yankin shimfiɗar nafiyar Afirka. Mata matasa na Afirka masu aiki bisa ga shafin layin zamani numeric ko wanda ke kawo buɗin hanyoyin shiga a kai su ne suka shiga wannan gasa. Bangaren ƙasar Nijar Salisu Yari Latifa ita ce ta wakilci ƙasarmu kuma ita ta ci galabar gasar bisa ga furojen nata da ta ƙirƙiro mai suna faro a pepe da ta gabatar. Jirgin Thomas ya yi wa Maryama Jallo bayani akan wannan furojen na faro a pepe na Latifa ga fasar bayanin nasa. C'est Latifa qui est euh, Latifa ce shugaban wannan shiri Faro app euh, kamfanin da ta kafa tun yau da 'yan watanni da ake kira Innovel kamfanin kansa na nazari da kawo hanyoyi ga jama'a ta hanyar kimiyya shirin ta na farko Faro app wanda da shi ta taba samun kyaututtuka kuma ta je Rwanda shiri ne na kai dauki yana baiwa masu kai agaji damar kula da kai dauki yadda ya kamata tare da sanin inda wuri yake ta hanyar tauraron dan adam da samun bayanai hanyoyin kimiyya ne da za a kawo ma masu kayan agaji na Nijar domin ba su damar ceton rayuka. Kwamitin ƙasa Conseil d'Etat a yau da saye ne ya nazarta tambayar buƙatar ƙungiyar ɗaliban Nijar na jami'ar Yame bisa ga buƙatar soke hukuncin Tsegewar wato ɗaliban nan guda biyar jagororin rasan ƙungiyar da majalisar shawara ta jami'ar ta yanke cikin watan maris da ya shuɗe bayan tattaunawa na tsawon rabin awa an mayar da fitar da sakamakon ranar sha biyar ga watan mayu sita hamidu jabiri babban sakatarin na yunin ɗaya daga cikin kuma wa'anda aka tsige ya yi furuci kamar haka. Lauyan da ke kare mu ya ba da hujjojin shari'a da ke tabbatar da cewa hukuncin da zai fito daga wannan zama mu zai gyarawa. Duka dokokin da aka tabo sun nuna cewa matakin da hukumar jami'a ta ɗauka ya saba wa ka'ida. alkali ya gayyace mu a ranar Talata mai zuwa kuma muna da kwarin gwiwar cewa za mu sami gaskiya. A can baya an fitar da hukunce-hukunce na soke matakin hukumar jami'a na korar wasu ɗalibai amma jami'ar ba ta taɓa biyayya ga hukuncin na shari'a ba. A wannan karon ba za mu kyale ba domin muna cikin ƙasa mai aiki da doka. A gaida Asumana Shina da fassara. A wani fanni kuma yau Alhamis rana ta biyu kenan bisa ga yajin aiki na kwanaki uku da a sandikar malaman bada karatun sakandare 'yan kwantarage suka tsunduma ciki sai da aiki wanda a kansa suke bukatar ganin an biya su allowance ɗinsu na watan April. Kemu Yahaya babban sakataren ƙungiyar Sinasef na wato ya ma da Sumana Asmanu Shina ya tuntuɓa ta wayar talfo ya yi muna furuci kamar haka. makaranta in kwanta jiyo suna cikin wani hali wanda baya da kyau inda idan mutum ya aiki fiye da wata guda kusan wata biyu ya kasance a ba albashi ba wannan hali ne na rashin gaskiya dalilin haka ne muka je yajin aiki. To shi kun gana da ofishin ministan makarantu na ilimi na eh, sakandare ba a samu wani abin a zo a gani ba ne. To bayanan da suka gabatar mana dai ba su gamsar da mu ba tunda inda dai mun samu a takaice an biya albashi na watan April da dalilin wannan muna iya ɗaga yajin aiki sai mu zauna mu ci gaba da zauna da su saman sauran bukatutun namu amma in ya zama to biyan albashi bai samu ba ina jin babu wani zanci ma da muke yi inda albashi ana ba mutum shi ne dan ya ci abinci ya samu karfi na zuwa wurin aiki ke mu yaya kenan kuka saurara Baban taron lokaci zuwa lokaci na sandikar ma'aikata da malaman bada karatun tushe 'yan kwantarage Sina Seb ayyukan zaman taron aji na hudu a yau da sai ne aka soma shi a nan birnin yame ma'udin shine tsarin wato bayar da ilimi na ƙasar Nijar gaba da gaba da makomar da yake fuskanta wane irin sa rai ne wato sinasef za ta yi aka yi domin aka zaɓi wannan ma'udi. Hamma Sumaila Maiga, mamba na sinasef ɗauke da amsa. Euh, wannan take ya zo daidai da jaraba tantancewa ba bisa ka'ida ba kuma ba lokacinta ba da hukumomin ilimin firamare suka yi. Idan ba manta ba ta wannan hanyar jaraba ba bisa ka'ida ba yawancin abokanmu fiye da dubu goma sha uku sun rasa aikin su yau. Wannan dama ce gare mu na mu jaddada niyyar mu da goyon bayan mu ga abokanmu. Wannan kalubale na cikin saura. Dalilin haka ne muka sake maido da taken kongres din namu bisa yanayin da ake ciki. Muna gaban masu ikon da suka kasa warware matsalolin malaman makarantar Nijar. Dalilin haka ne koke mu da bukatun mu da za su fito daga taron za su ba sabbin mambobin damar amfani da dukkan matakai domin maido da martabar makaranta wacce ta masu iko ke inda suke yanzu. Domin ba da bayani bisa ga shirye-shiryen zuwa hajin bana na shekara 2018, kamar misalin akan shafin rubuta maniyatan hajin bana shine ma'anar taron da kungiya mai kula da tsarin haji da umara koho ta gudanar ajiya. jiya inda ta bayyana cewa bana Niger Airways aka baiwa jigilar wato kai da kawowar mahajjatan. Jibril Bukari ya yi wa Habibu Garba cikon bayani. yanzu mun samu mun sajjala mutum dubu goma da arba'in da tara wanda kat kat kat ne sun biya kuɗin ta ya hashi kenan kun gani in kuka lissahi mun huce kishi biyu cikin uku a cikin tahiya da muke yi mun tambayi mahukunta na saudiya kamar yadda wasu kasashe su ma na afirka tare da mu ga muka tambaya shine na adiba a gani yadda za a iya ɗauke wannan rana a ƙarashen ta baya an alhazan gaba ɗaya na ƙasashen afirka mu mu rubuta su dalilin haka sai ya sa muka ce ma agence masu tsare-tsaren hajji da mutanenmu na nan komisariya mu buɗe wata ka'ima daban wanda za a rubuta mutane a bisa ka'ima wadda ake ce ma tajira shine muka ce a ci gaba da cika listilatant kenan har zuwa sha biyar da wannan watan To madalla bayan haka kuma wata tawaga ta babbar harabar gidan Duwan Ajiya ta sadu da 'yan kasuwa da 'yan hada-hadar kasuwanci transitar na maraɗi. Manufar ita ce samun mafita ga kullum da baibayi na hada-hadar kasuwanci ke fuskanta a cikin yankin 'yan shekarun nan na baya. Elhaji Sulai na kuku mai amsar kira da Nasale ya yi wa Muhammad Mamman wakilinmu karin bayani. Mun sami biyan bukata a kan wasu abubuwa, amma har yanzu matsalar tana nan. Kun san an samu ci gaba kaɗan wajen sufurin mai, amma yanzu yanzu mun sanar da mataimakin darakta general cewa muna bukatar a ƙara domin muna da abokan gasa waɗanda su ne ƙasashen Kamaru da Benin. Mafi yawan wannan mai, Najeriya yake zuwa, a yau kuma ba mu iya karawa da waɗannan ƙasashe biyu da ni bayyana. Ya ɗauki alkawalin magance dukkan matsalolin da muka gabatar masa ba tare da ɓata lokaci ba. ba kamar yadda ya yi a watanni biyar da suka gabata yanzu dai muna jiran abin da ma'aikatar duwana za ta yi domin a sake gudanar da harkokin kasuwanci baki daya a jihar maradi asmana shina shine fasarta wato kalaman na nasale Mu isa a gabas cin ƙasa garin Difa na fuskantar saran ciwo kan bukatu da dama. Baya da bayan wato maganar kwanciyar hankali akwai matsalar samun ruwan sha ga al'umma. Wakilinmu Lawan Bukar a Difa ya firanta da Isiya Ibrahim mamba na farar fula kuma ga abin da yake cewa. Gaskiya matsala ce babba da muke cikin ta tare da wasu annoba da dama da kuma wasu bukatu da dama a birnin Difa da ke da nasaba da yanayin tsaro. Ni ina ganin ba mu da 'yancin kyale al'umma cikin wannan rayuwa. Ina gaya muku cewa akwai famfuna da ke da fiye da kwanaki arba'in babu ruwa. Matsala ce babba. Abin yana bata mana da rai. A hali kuma an kafa layuka har ma an faɗaɗa su kuma a ce babu ruwa. Mun kuka tun yau da wata guda har yanzu babu mafita kuma ana shirin shiga azumi. Yan pas du da Ramadan. A gaida mamman ada da fassara. Ranar Talata takwas ga watan Mayu aka soma shagulgullan da ake cema Festival de kan a can babban birnin na kan kasar Faransa. Masu nada film da dama da suka fito bangaren duniya daban-daban za su gabatar da film din nasu a cikin wannan gasa aji na saba'in da ɗaya. A bangaren ƙasar Nijar, Aisa Maki Kidi 'yal naɗin film ce ta Nijar ita ce ke wakiltar ƙasar tamu da shirin film ɗinta mai lakanin zandayar dama ce a gare ta da za ta neman abokan hulɗa da zubin kuɗin da za ta ingantar da film ɗin nata. Wannan sabuwar babbar gasuwa wato ta silma da ta duniya za ta gudana ne ranakun takwas zuwa sha tara ga watan Mayu. Toma da la yanzu kuma mu leƙa fannin wasannin motsa jiki. Ana ci gaba da zagayen ranar ta wato na gasar kwallon kafa jiya an yi karo guda uku a yame sahel ta murkushe racing da ci biyu da banza is police ta samu nasara akan asgnn da ci biyu da daya a birnin doso antant ta durkusar da olympic da ci daya da ci biyu da daya karon karshe na wannan zagaye zai hada as sonidab da as fan yau da marece a nan yami wanda suka kasance kuma su ne tawagogi mafiya a zaƙa wato a karkarar wasannin ta bana zagayen ranar ta 21 zai soma ne ranar asabar 12 ga watan mayu 2018 a cikin yankunan ƙasa daban-daban. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan Studio Kalangu babban birnin Yame. To bayan kun sha labaru yanzu kuma ga rahoton na musamman. Gotar da ke bisa layin titi mai tsada wanda ake ce ma Pave mai lakanin Pave Finiap anguwar bukoki ta hudu a jiya ne hukumar shiya ta uku ta nan birnin Yame ta soma yasar wannan gota. Shugaban tawagar musamman mai jagorancin birnin Yame ya halarci wannan wuri ga kalamun da ya yi wa Alasan Kuzi Muhammadu sai mu saurara. A kan hanyar Pave da ake kira Pave Finyap da ke anguwar Bukoki Kat wani al'amarin ban takaici na faruwa inda ruwan da ke gudana ko kuma suke kame a waɗansu wurare. wani lamari na haifar da ababe da dama. Shirin yashewa da kuma wankewa da ke gudana a halin yanzu an ɗora nauyinsu ne a wuyan wasu tawagogi guda biyu. Wannan matar na daga cikinsu. Bisa pave muna fidda dauda da kuma gehen hanya idan muka fidda gaba ɗaya sai abokanmu su zo su kwashe. Matan anguwa sun san an samu sauyi, haka 'yan anguwan sun san akwai sauyi domin unguwar ta sake. Ledodi da sauran dati muna kwashewa. Mayan matsaloli guda biyu ne ke sanadiyar lalacewa da wannan hanyar Bavia ke ta yi a cewar sakatare general na ma'aikatar magajin gari na shiya ta uku ta birnin Yamai, Abdu Umaru. Akwai matsaloli masu nasaba da yadda aka yi abin. An yi abin ne ba da kyau ba, ya mace sosai haka ma'ana mazauna wurin ba su kulawa da fabe da gota in ba ruwa bane tare da guntayen ana zuba ruwa a ciki, tare gida ce ana zubawa a ciki. Babban magajin garin ya mai Makutar Mamudu na ganin cewa tilas sai mutanen da ke kusan wannan hanya sun yi aiki da wamame domin tsabtace ta. Mun ɗauki niyyar kawo ƙarshen rashin tsafta na zaman rayuwa a wannan unguwa ta bukuki, amma duk da ƙoƙarin da za mu yi hakan na buƙatar goyon bayan al'umma. Ya kamata su ma mazauna wurin su dukufa a yau za mu kwashe kome dole ne al'umma ta ɗauki nauyin kulawa domin kada a sake ganin irin wannan dauɗa a cikin gotoci. Wannan shirin tsaftacewa ko shakka babu wani abin koyi ne, tsafta dai na daga cikin muhimman matakan samun kariya daga cututtuka da dama, kamar zazzabin cizon sabro da sauransu. Rahoton da Muhammadu Alhassan Kuzi ya shirya kenan akan wannan yasar gota, kuma a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku, ana ni naku ɗan badan da Malam Mamman Gungu ke muku a cewa a futa lafiya sai a tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum. sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.